وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه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 'yan'uwa musulmi ina muku gaisuwa ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fayyan halitta annabi tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa baki daya muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah wanda ya nuna muna wannan rana ta asabar 22 ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1443 wanda ya yi daidai da 23 ga watan hudu efir watan miladiya shekara 2022 yan kamar da kuka sani muna nan a cikin tafsirin suratul nur inda ajiya muka ji magana ta neman izini da yin sallama wajen shiga gida muka ji cewa alkur'ani a nan ya bambanta abin gida uku gidan da ba na mutum ba kuma akwai mutane ciki da kuma gidan da babu mutane ciki amma ba naka bane ba gidanka bane sai kuma gidan da akwai kayanka ciki amma ba gidanka bane don haka muka je duka yadda alkur'ani ya lura suwa ya faɗakar yadda ake neman izini domin samun zaman lafiya da zamantakewa mai dorewa tsakanin al'umma a yau kuma za mu tashi aya ta talatin da biyu a cikin wannan surar da albarka insha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 masha Allah Allah maɗaukacin sarki a nan sai ya kawo hukuncin aurar da a waton bayi a nan ku duba da alkur'ani yake bin abubuwan daki-daki bayan faɗin munin zina wanda alkur'ani wannan sura da shi ta buɗe sannan da kuma yadda za a iya tabbatar da hukuncin zina ɗin bayan da za a tabbatar da hukuncin zina annan da muni na yin ƙazafi ga waɗanda ba su ji ba ba su gani ba ba su ci ba ba su sha ba sai allah maɗaukakin sarki ya kawo kuma ɗan yadda za a zamantakewa ta suma mata su kiyaye kansu maza masu masu kiyaye kansu domin kada a kai zuwa ga wannan alfashat haka dai alkur'ani kar ta zuwa ta alkur'ani yanzu har zo abubuwan da suke kiyaye wannan alfasha alkur'ani ya fi su daki daki kada a shiga gidajen mutane ba tare da izini ba kada mata su yi shiga banza kada mazaje su riga kallon matan da ba nasu ba su ma mata su riga kallon matan da ba nasu ba to sannan har wa yau ga abin da zai hana alfasha wanda cikin abubuwan da ke ka alfasha shine bude fasadi rashin auratayya sai Allah madaukakin sarki ya ce na bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa ankihul ayama minkum was-salihin a ya ku mutane ya ku muminai ku aurar da bayin da suke a cikinku min ibadiku daga cikin bayan wannan mata katangaggu bayan Allah ku aurar da su min ibadikun daga cikin bayan ku mazaje wa imadikun da bayan ku mata in ya kunu fukara. in ma talakawa ne kuna ganin kamar ba su iya ciyar da kansu ba su iya mi to wannan dalili da aka sa kyakkyawan niyya ta a kiyaye su domin kada su je su fada ba alfasha sai Allah ya dubi niyyar ku sai Allah ya azzata su Allah ya ce in yakunu fuqara in har talakawa ne to yughnihimullahu min fadli da sanu Allah zai azzata su daga falalashi saboda inna Allah huwa razzaq Allah shi ne mai wa. mutum nawa kasancewa da ba kowa ba ne bai da ko sisi bai da ko amma yanzu yana cikin waɗanda ake nuna hannu cewa yana cikin mawadatan wannan gari ba haka arziki na Allah ne yana wa auren da ya yi ya zama ya buɗe alkhairi gare shi don haka kada mutum dalili na talauci ya ce wai shi ba zai yi aure ba sai ya zama mai kuɗi daidai ruwa daidai zaki lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya muna ya a ma'ashara shababi man istata'a minkum ta falyatazawwaj ya ku taro na samari na matasa duk wanda ya samu iko na aka ce iko na alba'a yana ɗaukar ƙarfi ya zama yana da lafiya ta saduwa da iyali alba'a yana iya ɗaukar har ƙarfi na iya riƙe mace dokar lalurar ta kuma ta ɗaukar mutum ya aure to nan in dai mutum gwargwado yana iya tashi allah ya bashi ƙarfin da zai iya zuwa ya nemo akwai wa'anda kuta yau ne kuma bai hana suka yi aure ba in kana kuta yau sai allah ya arzikta ka ko wanda kullum ranar da abin da za a ci a wannan ranar babu shi amma idan ya fita sai Allah ya azurta shi Shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa a cikin hadisi law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yadqu at-tayr tadhu khimasan wa tadhu bitala da a ce kuna dogaro ga Allah hakikanin dogaro da Allah ya azurta ku kamar yadda ya azurta tsuntsu tsuntsu ne zai fita bai da abinci amma zuwa an jima sai ya dawo yana mai wadata daga duka masan ya cika cikin shi lokacin da ya tafi masan na mai ɗanƙwararren ciki ba komai a cikin shi ko da ka dawowa sai ga shi a cika cikin shi to shi ne abin sallallahu alaihi wasallam ke cewa da kuna dogaro ga Allah hakikanin dogaro da ya azurta ku haka haka idan mutum ya yi aure ya abin nan kada ya ce wasu sai ya jira ya samu kuɗi an gina gida mutum ya gina gidan kanshi an abin nan yana da mota kada shi ya aure matar da zai aure abin nan eh, suna hawan mota haya ɗan waɗannan excuses wanda yake da wannan excuses sai ka tambaye shi shin iyayen lokacin da suka yi aure haka suke zai ce maka a yanzu fa Allah ya azurta su sannan wa ya gaya maka lalle za ka yi arziki ka samu mota ka samu gidan kanka haka yi kaza ka yi kaza wa ya gaya maka don haka ba ba da inji ba ne in dai akwai bukatar aure a yi shi da kuma abin da ƙarfi wanda za a iya tafiya a nemo domin rage matar da kanka Allah ce in ya kunu fara. in dai har matalauta ne yughnihimullahu min fadli Allah zai wadatar da su daga falalar shi wallahu haƙiƙa Allah wasi'un mai yalwa ne sannan alimun masani ne ga duk abubuwan da kuke aikatawa in kana da iko kacce baka da iko yan aure Allah ya sani in kana da ikon auren da ba baka yi ba Allah ya sani don haka kowa ya tashi ya abin nan Allah ya san sirri kowa da abin da ka bayyana da nasuwa da abin da ka koyi duka Allah madaukakin sarki ya sani وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ما شاء الله الله ملوكك سكي يتشي وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا su kuma waɗanda ba su da ƙarfi na yin aure a masu gidajensu waɗanda suke su ne uwayen gijinsu su bayi ne ko kuma wanda ma ba bawa ba baya da ƙarfin yin aure allah maɗaukacin sarki ya ce waliyasta su kame kansu su katangance kansu nan rashin aure din nan shi ne wadata ta yi aure kamar da malamai da yawa suka tabbatar da haka Allah ya ce hatta yughni yahullahu min fadli har sai Allah ya azzarta su daga falalashi don haka wannan hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda bai samu yin aure don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda bai da iko fa'alaihi alaihi bisau na hore shi da azumi fa inna azumi a katanga ce gare shi azumi ita ce dandaka don haka ashe idan har mutum hakikani baya da dama shi aure to sai ya je ya yi azumi kuma azumi din nan ga lada na kamota ma Allah gashi umarnin ubangijin ka bi sannan kuma wannan umarnin da annabi ya baka saboda biye yi mashi biyayya sai Allah shi azurta ka Ba haka kada mutum ya ce a ah, shi bai damar yin aure don haka zai bi wasu hanyoyi Allah madaukakin sarki ya gaya mana wa ma ibtaga wara a zalika fa ka humul adun duk wanda ya nemi wata hanya wadda ba ta aure ba والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون shine wani haka wanda ba ta gefen aure ba shine mutum ya je masturbation ko ya je alfasha to lalle sun wuce gona da iri kuma Allah zai tambaye su don haka idan mutum bai da dama ya aure ya yi ƙoƙari ya je ya ci gaba da azumi Allah zai azanta shi amma in lalle kana da dama ya aure kakka ce sai ka yi aure irin wanda wanda ake na zamani an je an ɗauki hall yadda wani ya yi aure shi ma ya yi sai ya kayi mafi yawa duk irin waɗannan gasar da ake yi jama'a wallahi ita ke kawo matsala ta wajen aure sai kaga an ce an yi aure kila auren nan a iya abin nan an biya sadaki dubu hamsin amma facama da almubazzarancin da aka yi ya fi na dubu ɗari biyar ko miliyan biyar a doki hall 1.5 miliyan ko 2 miliyan a je a yi wannan masha'a a je a yi ƙauyawa da indian day eh, ko na yake ake faɗa shi ko mini ban sani ba duka a tafi abin nan to shi yasa kake ganin a zo auren ba a daɗe ba bai yi albarka ba saboda ba a bi karanta suwa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kaga ɗan talaka da ɗiyar talaka wanda baban shi da ƙyar ake samun abin nan amma yadda masu shi masu kuɗi suke cewa sai sun aure shi ma sai yayi haka ai ko bahaushe ya ce in baki da gashin wance ba za ki kitson wance ba daidai ruwa daidai tsaki haka mutane ya kamata su ji tsoron Allah a bar gasar waɗanda suke da shi su kuma waɗanda suke da shi suna ƙoƙari suna intimidating ɗin mara shi su nuna wai mu we have arrived yanzu masu kuɗi muke ƙauyanci ne duk bukin da za ka yi duk ma sha'ad da za ka yi an yi wadda ta fita ka kuma za a sake wadda ta fita ka a zo a yi aure ana souvenirs ake ce mashi a raba wayoyi a raba mina ne da sauransu wanda wa'annan da suka raba abin da yanzu da za ka duba 'yan uwansu na kusa-kusa suna buƙatar wannan Waɗannan kayayyakin nan da ake raba wajen aure ana wa mutane alfahari an raba waya nokia an raba iphone an wallahi immediate yan uwansu suna da bukata da wannan shin sannan kuna da wannan dukiyar da za ku je ku yi masha da ita me yasa ba muna da IGP ba yanzu ba muna da yan gudun hijira ga su sunan bila adadin ga almajirai da ko ina me yasa ba za a sayi buhunan abinci a je a raba ba a yi tawassuli da wannan sadaka da aka yi cewa ya Allah yaranmu da suka yi aure din nan ya Allah ka ba su zaman lafiya ka ba su zuriya ba. to amma yanzu an tayi an raba mu masu kuɗi wani wanda ake ba nan iphone din da da sauransu sun fi ƙarfin iphone ba ka ba wanda ya fi ƙarfin abu bai maganin kimarka to don haka ya kamata mutane mu san takan mu san yi. wannan albasha da almubazzaranci da lalaci da ake yi bangaren aure shi ke sa kake gani ba a kai ko ina aure ya lalace babu albarka Allah ya sa mu dace don haka Allah madaukakin sarki ya ce wa wal yastafi fil ladina la yajiduna nikahan wa'anda ba su da ikon yin aure su kame hatta yughnihum Allahu min fadli har sai Allah ya azzata su daga falalashi والذين يبتغون الكتاب مما ملكت fakati فكاتبوه waɗanda daga cikin bayanku ne suna neman ku ɗaura masu fansa abinda ake nufin ɗaura fansa bawa ne kake da shi ko baiwa sai ce ne. a ka ɗaura man fansa ma'ana nawa kake son in baka domin in fanshi kaina sai mai gidan ya ce ta yi na baka shekara biyu ka kawo miliyan biyar cikin shekara biyu in ka iya ka kawo miliyan biyu cikin shekara biyu to mina ka je ka ɗiyauta kafin shi kanka ba shi ya ɗiyauta shi ba amma shi ya saye kanshi da kanshi to wannan ana son wannan yana cikin hanyoyi na da ake samu a rage bayi sannan wannan wanda aka ɗaura ma fansa yana cikin waɗanda ake ba zakka yana cikin wannan eight categories mun gane ko jama'a ko idan mutum mai gidan shi yana matsayin bawa mai gidan shi ya ce ta yi ka kawo kuɗi kaza nan da wata kaza ko nan da shekara kaza bayan haka ka zama ɗa to idan za ka fitar da zakka shi ma ya halatta ka ba shi domin ya je ya yi ya yi satellite ɗin mai gidan shi to ne na Allah maɗaukakin sarki yace walladina yabtaguna kitaba, wa'anda suke neman su fanshi kansu mimma malakat aymanukum daga bayanku Allah ce fakatibuhum in alimtum fihim khaira ku daura musu fansa in kun san alkhairi tattare da su ashe gai idan bawanka ya zo ko baiwa ka ta zo tana neman ta fanshi kanta ba za ka ba ta neman fansar ba sai in ka san akwai alheri tare da ita in ka san in ka fanshi kanta za ta zamo ko zai zamo waton nauyi a kan jama'a to bai halatta bai halatta ka a shi kuɗin ba yanzu mace ce ko ka ta fita daga ƙarƙashinka na matsayin baiwa abinda zai faru yanzu ba ta iya ci da kanta ba ta iya ci da kanta muna ji ko jama'a ko ba za ta iya ci da kanta ba bayan ta zama baiwa to nan babu wani alkhairi da ka bi da ka da ka iya abin nan nata kun gani ko jama'a ko don haka sai ka kyale ta sai ta ci gaba da zama a ƙarƙashin ka haka shi ma bawanka in ya zama yana da rauni shi ma bai halatta ka je ka bi ba ka ka abin nan nashi ka ɗaura mashi fanka shi eh, fansa ne Allah ke jiya yan alim fi fihim khaira tafi wancan wa atuhum min malillah Allah madaukakin sarki ya ce ku ba su daga dukiyar Allah allazi ataku wanda ya ba ku ku ba su daga cikin dukiyoyin ubangiji wanda ya ba ku wanda ne dukiyar ubangiji wanda ya ba ku su bayan nan naku kada ku yi musu ƙauri in mutum na karkashin ka kada ka ce wai ai bawa ne ka yi ta wahal da shi ba ka taimaka mashi a aka taimaka mashi wala tukrihu fatayatukum alal mira'i kada ku tilasta waton a matanku bayi bayan ku mata alal biga'i akan alfasha akan karuwanci shine albiga' an ce lokacin a jahiliya mutum yana da baiwa sai ya mai da ita kammat abin haya ya iza ta ta je ta nemo mashi kuɗi ta zama kai kan jikinta ya zama kammat na haya ta je ta yi lalaci ta nemo mashi kuɗi kuma duk da cewa baiwa eh, baiwa ɗin nan mutum ne kirki ce sai mi sai a abin nan nata Eh, sai ya tilasta ta shine Allah ke cewa wala hufata ya fatayatikum kada ku tilasta bayan ku alal birayi akan karuwanci akan eh, albasha in aradna tahassunan idan suka suna son me suna son su kange kansu nan in aradna tahassunan inda aka ce jumla ce shar'iyya amma wannan ashartu gairu mu'tabar ko da ba su so ko suna so baya halatta ga mai baiwa ya yanke mata ta je ta yi lalaci amma nan an kawo wannan sharaɗi saboda mafi yawa abin da ke faruwa Istimalin ne lilgali? mafi yawa haka al'amari yake bayan ba su son su je su aikata alfasha amma sai ka gani masu gidajensu suna son mai suna son su tilasta su don haka kun ga anan namu wani zai ce ai yanzu babu bayi balle a tilasta su yanzu saboda lalacewa akwai gidajen da sun san yaransu suna zuwa su yi lalaci amma za su idan za ɗan kaɗan duniyar da za su kawo musu sai su basu kawai shanuwar abin nan wuce. ‘ya'yansu ba hama bayansu ba ‘ya'yansu na cikinsu idan suka fita kila sun aza musu talle wani tallace-tallace da ake cewa yarinya ta fita da talla da abin da aka aza mata talla bai wuce na dubu goma ba amma zuwa da marece ta dawo da dubu talatin sannan kuma mahaifiyarta ba ta tambayar wannan lalaci daɗa lalaci aka je aka yi da ita mina ne aka je aka yi aka samu wannan kuɗi to don haka kun ga wannan a lokacin jahiliya ma ya fi ɗin wannan lokacin da muke saboda a lokacin jahiliya 'ya'yansu na cikinsu ba su yadda su yi lalaci sai dai bayi to amma yanzu mutane 'ya'yansu na cikinsu da kuma irin wanda suke tafiya ƙauyuka suna ta suna ɗoko ɗiyan talakawa da niyyar za su yi musu aikin gona abinci ko na mai na sana'a za a zo a yi sana'a a birni amma sai su sa a karuwanci da haka muna kira ga iyaye kada wadda ta yadda tabba wata mai abinci ko wata da sunan sana'a ta ɗauko ta daga ƙauye da sunan zuwa birni wallahi haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa baya halatta ga macen da ta yi sai tare da zuma maharbinta ke zo ke haɗa ta da mai abinci ko mai abin nan wadda bata taɓa sanin ta ba ta zo ta kawo ta bariki an zo sun zama su ne ke kiran kasuwa wani ko bai niyyar cin abinci ba an zo an zuba mata sun zama da su ake talla wannan ya ja wannan ana hira ana abin nan a kawo mashi abinci a kashe mashi ɗari bakwai ya ba da abin da zo hirar da ya yi ta zo ce fasadi ba haka muna kira ga iyaye su ji tsoron Allah su yi haƙuri in ya kunu fuƙara yughnihim Allah min fadli in talakawa ne Allah zai azzanta su daga falalashi shin yanzu waɗanda suka tuba yaren su a bariki ana lalata da su shin jama'a me suka zama ko ka taba jin wanda ta zama mutum miliyoniya haka su ma mazaje masu mata labari ya zo muna da yawa irin waɗannan village da kuke gani sai mace ta baro gidan abin nan ƙauyensu da sunan cewa za ta zo wajen uwarta ko a birni ko wani abin nan sai ta zo ta tare ɗakin wani ƙato sati ɗaya sati biyu shi in ta yi waya ta kashe murya ai ga mutane da yan uwan wallahi wancan ma ba ta da lafiya wanda ɗaki wani tuto don haka mazaje na ƙauye ku matan ku suna tafiya anyhow abinda Allah aza maka nauyi a matsayin ka shine ka bi ta ka kai ta duk inda za ta wata yan uwanta za ta kafa ka ta haramun ne ta yi tafiya ita kadai haramun ne ta yi tafiya ita kadai har ta baro gari wa gari ta yi sati ɗaya kai kuma can kana can ƙaton banza shi gishi alade kana can kwance matanka wai wai ta zo wai ta kai waje wasu ta ta kawo ma ganima ta ta birni ba ka yan ta zo sai ta kawo maka madara dan kana maye da abin nan yes da complex da milo baka san a cikin jikinta aka ɗiba ba a wannan garin nake gaya muku a wannan garin ba wai wani gari ba abin da yake faruwa da yawa musamman a wannan village inda ake cewa karata suna aje matan banza to don bi bala'i ba zai mu da yawa ba don bi bala'i wannan bala'uka ke da nafin talauci kai da gani kai ka san talaucin nan da ya yi yawa a wannan ƙasa kai ka san akwai akwai bala'i da Allah ya zo mutane ko zina mataki-mataki ne amma babu irin bala'i na zina mutum ya yi lalata da mata aure don shi ne hake ganin ga sunan bala'o ka kullu aka kwana aka tashi da wani bala'i haka ya kamata mu gyara kuma su hukuma ya kamata su ɗauki mataki irin waɗannan wuraren a riƙa yi ana bincike amma masu mulki ba abin da ya dame su sai mulkin su yanzu ya za a yi a ci zaɓen 2023 shi ya zaɓe su amma mi al'umma su take ciki wallahi bai dame su Allah ya samu dace Allah madaukakin sarki ya ce tabtagu aradal hayatin li ardal hayatin eh, duniya. kada ku yi haka don samun wani ɗan abin duniya wanda bai kai ya kawo ba Allah ce wa man yukrihunna duk wanda ya tilasta waɗannan mata akan su je su yi alfasha fa inna Allah sani dai Allah min ba da ikirahi na bayan mutum ya tilasta su in mutum ya tuba to fa inna Allah eh, gafurun Allah mai yawan gafura ne rahim mai rahama wannan shi ke nuna cewa Allah ya yi maka wa'azi kada ka yi kaza in har ka yi to yanzu kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kada ku ɗebe ƙauna ga rahama Allah ku zo ku tuba tubu ila Allah jami'a tun laifin da kai in ka zo ka yi taubatan da suwa Allah zai gafarta maka don haka bayan kun tilasta ku eh, kun tilasta su iyaye masu azama yara tallace tallace su je su yi lalaci ku tuban ma Allah ku aurar da ku ku kula da wannan ajiya da Allah ya ba ku annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku masu kiyo ne kuma Allah zai ba ku zai tambaye ku ga abin da ya ba ku don haka in kuka yi wannan fa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne mai rahama don haka ku koma mashi da tuba da kankantar da kai Allah zai gafarta ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين ما شاء الله wannan aya kun ga can Allah farkon sura ya ce suratun anzalnaha nan kafin a shiga surat Allah ne ce sura saboda ita ake magana gaba ɗai da aka zo nan bayan an shiga sai Allah ce wala qad anzalna ilaykum ayatin mubayyinati haƙiƙa mun saukan muku ayoyi masu bayyana al'amura dake dake wa matsalan da misalai daban-daban minallazi na khalawu daga al'ummomin da suka gabata jama'a al'ummomin da suka gabata surin da muka yi mun ji kissa annabi musa mun ji ta annabi nuhu mun ji ta annabi adam mun ji ta annabi salih mun ji ta annabi hudu mun ji ta annabi suleiman mun ji ta annabi annabi dawud annabi yaqub annabi lut annabi ibrahim annabi isa duka wa'annan al'ummomi ne da suka gabata da yadda suka yi fama da jama'a su, da yadda allah ya halaka su ga sunan daban-daban shine Allah ya ce hakika mun saukan muku ayoyi bayyanannu wa'anda ba su dokar wani fassara wadda bayyana suke ba ɓoye ba ga misalai na wa'anda suka bi Allah ga abin da ya same su mutane annabi Musa waɗanda suka imani su Allah ya tserar da su tsakanin cikin ruwa cikin bala'i wa'anda suka fanɗare ma ubangiji mutanen fir'auna allah ya murkushe su a cikin ruwa mutanen annabi nuhu ga allah ya tsirar da su a cikin jirgi wa'anda suka fanɗare allah ya nutsar da su a cikin ruwan tufana mutanen annabi salih da annabin hudu allah ya halaka su da tsawa allah ya halaka su da tsawa da iska to wannan abin lura ne kuma abin da ya samu wancan al'umma in ku bi Allah sau da kafa ba kuka wa Allah biyayya kuka bi abin da manzon ku ya zo da shi to ko ku abin da ya samu wancan al'umma zai samu ne Allah ke nufi wa matsalan min alladhina khalaw min qablikum da misalai daban-daban na waɗanda suka gabata kafin ku wa mau'izatan da wa'azoji amma waɗannan ba wanda suke wa'astuwa su lura su gane su faɗaka su fanka Allah sai Allah ce wa mawqizatan lil da wa'azi ga masu wato duk wannan abubuwan da kake jifa, mai imani kawai yake wa aiki sai wanda Allah ya nufa da rahamashi yanzu jama'a wanda bai da imani shi in ana karanta ayoyin alkur'ani cewa ga sati da awali ƙarya ce tatsuniya ce kaga kenan mutum ma a kawo mashi wa'azi a kawo mashi tarihin mutanen da suka gabata wani arziki ne fatan Allah ya samu fadaka da duk wannan wa'azoni da muke ji da wannan tarihohi da muke ji na jama'a da suka gabata da irin da Allah halaka su Allah ya sa ya zama abin lura gare mu kai mu samu tsira a nan duniya da gobe kiyama a nan za mu dakata fatar abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu da shi kuskure ya ubangiji ka gafarta mu da shi ka shafe cikin zukata ina ganin ƙarin bayani ko tambaya akwai bismillah insha Allah kana sallar nafila mutum mai farilla ya zo ya bika shine ne shi dai maganar mai nafila ya bi mai farilla babu wani gubara kai ko ko akwai matsala to duk wannan ya halatta kuma ya inganta a hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na farko hadisin abu musa al-ashqari an ce idan ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za a yi sallar isha'i da shi ya yi sallar isha'i da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan aka yi sallar isha'i da shi wacce ce ya yi sallar isha'i din da ya yi nafila ce ko farilla farilla sai ya koma can unguwarsu mutane suna jiran shi sai ya zo ya ja su sallar isha'i kuma shi ne kuma shi ne mai yanzu ya aka yi shi kun ka sallar da ya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ita ce farilla ko ba haka ba dan baya fara kana fara yin sallah ga ga ta farilla kai nafila sannan kuma yana fara yin yanzu ya bi bayan ma'aji sallallahu alaihi wasallam da zimma zai yi zai yi nafila darajar bin ma'aji sallallahu alaihi wasallam sai yi nafila don haka farilla yake yi in ya zo unguwarsu mutanen da zai ja sallah sai ya yi sallah su yana nafila su kuma suna me suna don haka a wannan hadisi ya nuna mana cewa mai nafila yana iya bin mai farilla yana iya bin mai don mutanen unguwarsu abu musa al'ashari sun sun bi shi yana nafila su kuma suna hadisi na biyu an je yaƙi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cikin salloli da aka yi na tsoro daban-daban akwai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam na fila ya yi sallah yana kasar yayi raka'a biyu tare da mutane wata jama'a suka yi kasar kasar azhar da la'asar da magariba da isha'i ana kasar ko sai raka'a biyu na kasar tare da wata jama'a sai aka sallame sai suka tafi wajen fagen daga wa'yancan da suke fagen daga sai suka dawo mun gane sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake musu raka'a biyu shi ya yi sallar shi fata azhar su wa'annan da suka dawo jama'a ta biyu group na biyu wacce sallah ce za su yi farilla ce za su yi ko nafila farilla za su yi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam mina ne zai yi nafila don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja su a sallan nafila su eh, wannan jama'a ta bi wajen yaƙi su kuma suna me hadisi na uku wata rana wani daga cikin sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo bai samu sallah ba sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai wa zai mashi sadaka ne ka da sadaka wato wa zai bayan an yi sallah wa zai yi nafila domin shi wanga da bai samu bai samu jami bai samu ladan jami sai wani ya ce ma ya da ni sai shi ya tashi suka yi sallah shi wannan wanda ya yi sallah tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi sallah tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kun ga nafila yi ko shi kuma wanga da bai samu farilla ba bai samu jam'i ba mina ne zai yi to in in shi wanda ya sallah tare da manzo sallallahu alaihi wasallam in shi ne liman kun ga anan shi wannan liman yana nafila ya jami in kuma wanda bai samu sallah shi ya ja shi ya yi limanci a nan mai farilla mai nafila ya bi mai mai farilla kun gane to don haka ko a nan muka tsaya za mu iya gano cewa ya halatta mai nafila ya bi mai farilla kamar da mai farilla shi ma ya halatta mai nafila ya bi shi ka gane ko wannan kenan babu babu wani matsala a kai don haka ka zo kana abin ya halatta ka bi a kai mazhabin malikiya abinda suka tafi wala Allah ba su ga wancan hadisi ba ko kuma tawilin da suka yi mashi shine sun yadda mai farilla ya bi mai nafila mai nafila ya bi mai farilla dan shi ne suka ce yanzu in ka zo baka samu sallah ba in ka zo baka samu sallah ba wanda an yi sallar jam'i yanzu shi wani ya zo bai samu sallah ya ce Allah taimaka min in samu ladan jam'i to anan shi zai baka sallah a malikance amma kai in ka shi sallah ba ta yi ba saboda kai nafila kake shi mina ne amma gaskiya based on waɗannan hadisai an rinjaye su hujja ta rinjaye su mai na fila na abin mai farilla mai farilla na abin mai na fila, Allah ya samu dace wani shi ne akwai wata tambaya babu ko ta ta bismillah eh ban je ba fa ya yi sai ya miƙa wani masbuki ya miƙa yana magana cewa wanda masbuki yana bi ana bin shi ana bin shi kun gane ko babu komai ana bin shi Allah ya sa mu dace ta eh eh kace an gama sallar tarawih sai aka yi eh shikenan ya wuce ka baka da lada abin nan in ka san kana jin tsoron ya jima baka tashi sai kai wuce ka kai in ka samu to in baka samu ba eh in ka samu cikin dare ka tashi ka ƙara wasu na filfili shi ne in baka samu ba shi kenan ka yi abin nan naka eh? Eh. ta mutu eh amma suna nan ko sun rasu a sai a jira sai ta sai ta jira sai ta samu lafiya wan kana minkum maridan aw ala safar fa'idatu min ayyamin don haka wanda yake bi da lafiya sai ya ji dama ko da ban shekara nan da sai sai da ku. inda zaka ranka in mutum ya rasu bai samu ya biya azumi ba ko shi majority na malamai abin da suka ce azumi na nafila ko na albashi na bakance sori mun gane ko mutum ne muke alkawarin azumi bai bai samu abin nan kamar da muka je wani wata ta ce mahaifiyar ya ce mahaifiyar shi ta rasu ana binta azumi ana yanci yanzu idan mahaifiyar ka ana binta bashi za ka biya mata yanci ne eh. sai annabi sallallahu da sai cewa ai bashin Allah ya fi cancanta abin ba haka ‘yan mahaifin mutum ya mutu ana bin shi bashi sai ka rasu amma in bai mutu ba da ran shi ba a ranka mishi ba a biya mishi gani ko Allah ya samu dace na alaikum eh eh Ji sauri ba mu jinka. Ni tambaya ka direct. ba da Wani ba Allah

yanzu mika ke tambaya sakin ya yi ko bai ba kaga wannan duk maganar babanta yanzu ya kace shi idan mutum ya ba mata shi dama ta saki kanta ta saku ko ba ta saku ba ka gane ta saku duk mutum ya ba mata shi dama ya ce ki saki kanki in gane ko ko ɗan giya ki tana akan waya ki in ke ga dama ki sauka in ke ga dama ki riki in ta ce ta zaɓi saki shi ke ta saki mun gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a wasa da saki wa saki da gasken shi da gaske ne wasar shi da gaske ne ba a wasa da saki tun mutum ya yi wasa da saki matar shi ta saki don haka nan da yace ki saki kanki ta saki kanta ta ce ta ce ta saki kanta shi ke nan babu wani abu ko ta aika babanta a abu ko a twitter ko a instagram ko bata aika mishi ba kaga da ko ta riga ta don haka mutane ya kamata su san hukuncin-hukuncin aure ka hasi Allah ya shi dace tabbata eh ya samu eh idan mutum ya samu tahiya ta ƙarshe a sallah ya samu jam'i ya samu jam'i sai dai bai samu kaka a ko ɗaya ba don haka in ya tashi mun gane in ya tashi a zai ga in shi hudun sallah a zahar jirgin asa zai dai sallah shi complete sannan idan an yi kabliya kun gane ko ba tare da shi ba in an yi ba'adiyya kada shi bi liman kawai tashi ya shiga sallah shi mun gane ko amma in kabliya ce kaga ai liman bai suke shi ba tukuna mun gane ko don haka ba zai bi liman ba abadiya don haka ya samu jam'i amma bai samu kaka a ko ɗaya ba kuma ya cika sallan nan ya fiye dawo ya sallar shi shi kadai sai ce to ai zama ɗaya samu bari ya fara Allahu akbar Allahu akbar kana ganin wasu haka da an gama sai sai koma gehe ya kama abin nan ba a ina ga sai mu dakata a nan to tambaya ta ƙarshe eh? Eh, ya samu sai dai ka san ita samun ladan jami'i ya danganta daga mutum da natsuwar shi da kuma a abin nan kankantar da kai da yi a cikin sallah dan shi ne annabi sallallahu alaihi ke cewa da yawa wani zai sallah baya da sallah sai rabin ta wani rubu'i wani kai ko da kai ta sallah bai ko da ku abin nan saboda yana cikin sallah kawai tsaye ne Allahu akbar Allahu akbar amma tunanin shi yana can wani amma wanda tun da ya ce haka ya ce allahu akbar ya zubar da duniya nan kaza zai hau mashin ɗari biyu duk cikin sallafa kaga ina zai samu ladan jan ya mai da sallah wajen tunani don haka sallah ta danganta da wanda ke yin ta amma in kuka yi sallar jami'i Allah na baka darajar wasu wanda idan a ce kai ɗai kai sallah ana aikin karɓa amma saboda darajar sai Allah ya karɓi sallar kuka ba amma fa duk wanda ya yi sallah ta jami annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa salatul jama'ati tabdulu salatul faddi bi sab'in ga wata riwaya bi 25 daraja da daraja 27 yanzu da mutum zai zo ya sallah shi shi kadai wani ya zo ya jona jami sai ka sallah wanda bai yi shi sai ya yi sallah 27 sannan zai kai daraja wanda ya yi sallah tare da haka abin nan jam'i yana da matuƙar muhimmanci yana da matuƙar muhimmanci Allah ya samu dace اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين دمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين